studio Karfe 5 da minti 30 a nan ya mai yau muna Alhamis 26 ga watan Disambar na 2019. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zaku cewa kungiyar alƙalai ta ƙasa saman ta shiga yajin aiki yau da gobe domin nuna rashin amincewarta da gyaran huskar da aka kawo wa tsarin ayyukan alkalanci. Za ku ta bakin wasu mabukata a mashara'antar Yamai. A gobe ne ake soma kwamfalar koko gargajiya ta ƙasa karo na 41 a Maraɗi. Shugaban kwamitin kula da tarban baki ya ce an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kula da baƙin. rahoton musamman na yau zai yi bayani kan dokokin sabon kundin kokowa da aka yi amfani da shi a tilibiri a shekarar da ta gabata jami'an tsaro sha hudu suka rasa rayukansu ɗaya ya bata aka kona mota ɗaya yayin da aka yi awon gaba da wata motar mai ɗauke da makami wannan shine sakamakon harin kwantan bauna da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai wa jami'an tsaron da ke rakiyar jama'ai masu rajistar sunayen masu zaɓe jiya da maraice a kan hanyarsu ta dawowa daga Eza da ta gujar a wuri mai nisan kilomita 30 da Sanam mai iyaka da Mali. Wata majiya da Cidio Kalangoyi tun tuba ta tabbatar da wannan labari tare da shaida cewa jami'an hukumar zaɓe ba abin da ya same su. Wasu majiyoyin tsaro a Burkina Faso sun sanar da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa wasu wani sabon harin da aka kai a jihar Arbinda inda wato ya yi sanadiyar motar sojoji wato guda goma. An kai wannan hari ne da misalin karfe wato shida na safe a lokacin da jami'an tsaro ke harbi ke samun harbi wasu gungun ko kuma wani gungun mutane masu makamai sun farma mutane farar hula. yawancinsu mata har ma da mutanen da suka sami mafaka a arbinda shugaban kasar turki recep tayyip erdogan a yau alhamis ya bayyana cewa majalisar dokokin kasarsa za ta kada kuri'ar bayar da izinin aiko da dakarun turki a kasar libi a watan janvier mai kamawa wannan kuwa domin kawo goyon baya ga gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke yaƙi da magoya bayan khalifa haftar da ke gabacin ƙasar ta libi a cewar wani labarin kan dillancin labaran faransa afp shugaban kasar turki ya bayyana cewa za mu kawo tallafinmu ta kowace hanya domin taimakawa gwamnatin da ke yaƙi da general haftar mai samun goyon bayan ƙasashen larabawa da kuma na turai Ƙungiyar alƙalai ta ƙasa na gudanar da yajin aiki yau da gobe domin nuna rashin amincewarta da gyaran huskar da aka yi wa wato kundin tsarin ayyukan alkalanci da ke baiwa masu diplomar masta ko duk wata diploma ko kuma wata certificate da ta dace damar yin jarabawa na neman diplomar alkalanci daidai da waɗanda suka mallaki diplomar master wato matrix a yau da safe mun haɗu da wasu masu bukata a mashara'antar mai waɗanda suka bayyana nuna wato suka bayyana jin daɗinsu a game da wannan hali da aka shiga. Na zo neman takardar zuwa duba wani amini na ne a gidan kasu ban samu ba aka ce wasu ma'aikatan na yajin aiki suka ce in dawo ranar litinin jiya ne aka ce an kama aminin nawa ba samu ganin shi ba ban ji daɗi ba. Na zo ne yin takardun zama ɗan ƙasa. A ranar Talata da na zo sun ce min watakila ranar Alhamis da Juma'a alƙalai za su tafi yajin aiki. Abin ya sani latti saboda ina son in tafi Lome ne a cikin 'yan kwanakin nan. Gaskiya ban ji daɗi ba. Ya kamata a gyara don mu samu biyan bukata saboda mu ne gwamnati. Na zo ne nan a sa mun hannu a kan takarda, amma jujoji na yajin aiki aka ce in je in aje can wajen za a bani wani lokaci watakila ba zai wuce kwana biyu ba. Wata takarda na zo in bida don ni je in ga wani abokina da ke gidan kaso. Sai aka ce yau yajin aiki aiki. Mutum ya taso tun daga nesa ya zo baka samu biyan bukatar ka ba tun daga bayan ruwa nake. Cibiyar al'adu ta ƙasar Amurka ta fara wani horo yau domin matasa akan 'yancin aikin jarida a nan Yamai. matasa talatin 'yan Nijar ne za su sami wannan horo ta hanyar blogging Muna buƙatar matasa su gane bambanci tsakanin gaskiya da labarun karya in ji Cynthia Fabi, daraktar cibiyar al'adu ta ƙasar Amurka a hirata da Rafika a Tahir. mun tattaro yara talatin da suka huto tilibiri agades doso difa zender tawa maradi nyamai don a ba su horo bisa na'kurori na zamani internet don su ba da labarai masu kyau a bisa social media don musa yara duka a mai da hankalinsu a kan hadin gaskiya kun san yanzu bisa rezo sosiyo akwai matsala da yawa ya kamata a ba su horo don su da yara manyan gobe cikin rezo sosiyo dinga su bi gaskiya don kasu ma sauran al'umma kwana biyar ta zamu yi bayan wata biyar za a yi konkur a gani wanda ya yi iya a ba su kyautansu ranar sallah na 'yan jarida duka na duniya mu gwada mu mutane da su ma yaran ga suna kawo kokarinsu kan aikin jarida nakasassu 60 ne kungiya mai zaman kanta za ta baiwa horo a wannan wata horon ya shafi matasa da yara ƙanana na wato nakasassu na karamar hukumar agades wurin kuma ya karkata kan ayyuka kamar ɗinkin tela gyaran salula da kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa a cewar sani sale sakataren janar na ƙungiyar a hirashi da anise karim Sashe ne na gungun jama'a da ba su da hali. A gare mu wajibi ne mu kawo musu ɗauki na ƙarfafa musu gwiwa da kuma ba su kayan aiki da za su ƙirƙiri aiki da kansu ta hanyar fannoni daban-daban. A yau mun kai matakin jama'a sittin masu fama da nakasa da muke son taimakawa su samu aikin yi. Babban gurin da muka saka a gaba shine inganta rayuwar waɗannan jama'a. Tawa jiha ta farko inda za a daina yin bayan gari a fili daga nan zuwa 31 ga watan Disambar na 2020. Wannan shi ne maudu'in wani zaman taro da kwamitin kula da tsafta ya yi a ranar Asabar da ta gabata. Daraktan ma'aikatar ruwa da tsafta na jiha Adamu Ide ya yi wa Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. Zaɓin euh, wannan mudu yana da matukar mahimmanci saboda yana daga cikin manufofin da Nijar ta saka a gaba na cimma muradun karni wajen tsabtace muhalli. Batu ne da ya mamaye ƙasar inda mun ɗauki alƙawarka da dama. Kawo ƙarshen yin bahaya a fili niyya ce da muka saka a gaba saboda al'ummar Nijar sun kusan miliyan 22 kuma miliyan 14 suna yin bahaya ne a fili. Don haka babban ƙalubale ne gwamnati ta bankaɗo nan zuwa 2020 muna son a nan jihar Tawa ba mutum ɗaya da yake ba haya a fili. Har ya zama jihar Tawa ita ce jiha ta farko a Nijar da babu wanda yake ba haya a fili. bayan ta shiga wani hali na ɗari-ɗari a makon da ya gabata a game da tafiya zuwa maraɗi tawagar 'yan kokowa gargajiya ta agadas ta kama hanya jiya lokaci kaɗan kafin su kama hanya shugaban tawagar nafana na yaldu kuma firfin arlit ya bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwar kawo takobi a agades Kun san kayan aiki ba lokaci ɗaya suke samuwa ba. An ba mu abin da ya sawaka, kuma muna tsammanin za su ci gaba da taimaka mana har zuwa dawowar mu. Kuɗin ana tattara su ne kaɗan-kaɗan da sun samu sai a bamu. Kun gani 'yan kokowa sun shirya tsaf da motoci za su tashi. A gaskiya duka abubuwan da na koya a wajen gwaje-gwajen da aka yi na gamsu. 'Yan kokowar mu suna da kuzari da kokari da niyya. Muna fatan wannan shekara mu kawo takobi a nan Agades. A yau ne ake sa isar dukkan tawagogin ɗin kokowar Nijar a Maraɗi domin halartar kwamɓalar cin takobi na ƙasa karo na 41 da za a kaddamar gobe da Marice. Shugaban kwamitin kula da masaukin baki ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin kula da bakin. Haruna Maidabo ya yi wa Muhammad da Maman ƙarin bayani ta wayar tarho. Ta fuskar sabke baki mun tanada dukkan gidajen da za a sabke su duk wuraren da suka waje ba a tanada domin sabke bakin mun yi lisayin su kuma mun ɗau dukkan matakan da suka dace kuma tawagogin har sun soma shigowa tun jiya kenan ba wata damuwa komi na tafiya daidai shugaban gunduma shin kimanin mutum nawa za ku karɓa. Akwai wuya in ba ku adadin mutanen da za su zo gaskiya amma mun da wurare isassu. A jiya 'yan jarida sun soma zowa bayan su akwai wasu shabda kanto na sauran yankuna da ke nan. Yau ne dukkan tawagogin yankuna za su shigo a nan. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kwamɓalar kokowa gargajiya wato ta ƙasa karo na 41 da za a somawa gobe a Maraɗi. Za a gudanar da ita ne a ƙarƙashin dokokin da aka yi amfani da su a Tilibiri a shekarar 2018. Daraktan kula da tsare-tsaren kokowa na ƙungiyar kokowa ta ƙasa ya bayyana cewa ba taɓa ayoyin dokar da suka jibanci wasar motsa jiki mafi daraja a Nijar ba. Malam Barka a koda ya yi wa Muhammad da Maman ƙarin haske. Daga ranar gobe 27 ga wannan wata na Disamba jihar Maradi ce za ta karbi shagugulan kwambalar kokowar gargajiya a karo na 41. A cikin wannan tsarin ofishin daraktan da ke kula da fasaha a fuskar kokowa na ƙasa suna son duka tawagogin 'yan kokowa su himantu na girmama ƙa'idodin kundin kokowa. Nijar kasar kokowa ce kamar yadda ake faɗa kuma game da niyya da amincewar waɗanda suka riƙe madafan iko sun mun baiwa kokowa darajar ta ta musamman ta kasance kuma wasa ce ta motsa jiki ta farko a ƙasar nan. Ganin ci gaban da aka samu kuma idan lamarin ya ci gaba yakan biyo da ƙanƙanan matsaloli da yawa jaba a daidaita. Shi yasa mahukunta da ma ƙungiyar ta kasa muke faɗi ka tashin sake baiwa wannan gargajiya ta kasa muradan fifita ta da aka santa da ita. Kuma ƙasar Nijar yau mun kasance a nafiyar Afirka madibi ɗauka daga wajen wasa francophonie. a yau a wannan gasar a karo na 41 waɗanne gyaran matsaloli? Kundin guda ne wanda aka aiwata a tilabiri ne ba wani sauyi da aka yi a kansa. Mun yi shawarori bisa lokutan ajin turmin kokowa daban-daban. Mutane sun rike wa'adin lokutan don ku a tilabiri ba mu samu wata matsala ba kan wa'adin lokaci. Minti biyar so biyu da minti uku ga wa'anda aka kada. Minti biyar na karawa minti biyu na hutu a komo minti biyar wannan na waɗanda ba su faɗi ba ne waɗanda suka faɗi kuma su maki ne dai za su kawo wa tawagar su abin da muka lura da shi shine a tilabiri ba a samu wani yawan tsayin hutu ba ba a samu baran ba kuma kowane karo ana samun kayi amma sai an kai minti ishirin kamin a yi kaye to amma mun diba yanda za mu kawo daidaito akan wannan domin mu yi kokowa a kammala ta kamun mu ji yan kokowa su je gida su huta eh akwai halaye da ke zuwa ba bisa tanadin da kundin kokowar ya yi ba da ba wani hukuncin da aka tanada a kai idan hakan ta samu a kimiyance za mu ganin juna mu ga yadda ya dace a fuskanci lamarin ba tare da an yi wa wata tawaga lahani wannan bisa aiwatawar yake yalla idon kocin yana rufe aka kada dan kokowarsa kuma wani bi bai ma san abin da kundin ya halaye biyu ne kadai aka samu wanda suka bambanta kuma haka na iya afkuwa eh, Madalla ƙarshen shirin kiran labarai na Hausa na maraicen yau, yanzu kuwa zan barku da Musa Hassan wanda shigo ɗakin magana domin gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A zirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.